da yake magana da manema labarai jam kaɗan bayan duba aikin filin jirgin saman da ke nan Abuja. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Mi Oshibajo ya nuna gamsuwarsa bisa wannan aiki. Uh, looking at all of this myself, uh, inspecting it, and um, listening to the consultants. na zazzaga da kaina na duba wannan aiki kuma na saurari bayanai daga jami'an da ke sa ido ga wannan aiki da 'yan kwangilar da ke shi wannan aiki da ma jami'an ma'aikatar sufurin jiragen saman najeriya gaskiya an yi gagarumin aiki sosai 'yan kwangilar nan sun yi hoɓɓasa irin wanda muke tsammani kaga dai aiki suka yi ta yi ba dare ba rana za kuma a kammala komai da komai kafin jibila raba kamar yadda suka yi alkawari that this will be done and completed um, by the 19th as uh, they had promised. Shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, injiniya Saleh Dinoma ya gaya min cewar ko a halin yanzu jirgi ka iya sauka a wannan filin jirgin. Yanzu haka da muke magana su hukumar da suke kula da filayen jiragen sama wato Nigerian Civil Aviation Authority sun zo sun duba kuma uh, sun nuna mana 'yan gyare-gyare wanda ba za a rasa ba wanda muke gyarawa amma wannan ba zai hana mu bude filin jirgin saman ba jirage sauka saboda haka yanzu a haka din nan mun share an kama komai an kunna fitilu muna jira ne kawai jirage su sama sauka duk an kammala komai insha Allah to yanzu misali in za mu yi abin dalla dalla a yanzu haka din yanzu nake magana da kai a yau litinin jirgi zai sauka a wannan filin jirgin sama a yanzu haka eh, yanzu haka akwai jirgin da yake so sauka zai iya sauka don filin jirgin sama dai an kammala aiki tabbas injiniya Muhammad Kiyar Sandabe wani mai yawan tafiye-tafiye ne ta jiragen sama a ah, to alhamdulillah yi san dama idan aka hada da hakuri irin wannan abubuwan nan za su wuce amma kaga kudade mutane sun yi hakuri sati shidan nan ba karamin aiki aka yi ba babu dare babu rana ake ta yin aiki tukuru amma gashi alhamdulillah an cimma abubuwan da ake bukata yanzu muna muna alfahari da abubuwan da aka yi kuma gaskiya abun yana ba mu jin daɗi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria